ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba goma ga watan Nuwamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'Yan bindiga sun kai wani mummunan hari a garin tsare da ke jihar Katsina da yammacin jiya Talata har akalla mutane sha ɗaya sun rasa rayukansu. Bayan haka za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin Arewa ta ba da kashe kashedin ƙarshe game da hauhawar hare-haren 'yan bindiga bayan da aka sace wasu ma'aikatan ƙaramar hukumar Zaria su sha takwas a yankin karamar hukumar Giwa da ke jihar Kaduna da yammacin ranar Litinin. Ga abin da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ke cewa. abubuwan da yake faruwa game da kidnapping da ake kaga an yi a Zaria an yi a Katsina an yi a Zamfara ce abubuwan nan yayi wa to abin da yasa ga zama fito kenan sore mu nuna abubuwan da ake ba mu yadda da shi ko ba za mu lamunta ba Za ku ji ƙarin bayani nan gaba muna kuma tafa da rahotonmu na musamman game da sana'ar mai da kuma labaran wasanni amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Wasu mata daga wani gari a yankin Amhara na kasar Habasha sun zargi mayakan Tigray da yi musu fyaɗe da ƙarfin bindiga da kuma ƙwace musu dukiyoyi. Wani sabon rahoto da Amnesty International ta fitar ya ba da cikakken bayani game da mummunan hare-hare da ake zargi an kai a Nefas Mawech da ke arewacin yankin Amhara ta Habasha a tsakiyar watan Agusta ta hanyar tattaunawa da mata goma sha shida ƙungiyar kar haƙƙi da ke da shalkwata a Birtaniya ta yi bayani kan yadda aka yi fyaɗe na mutane da yawa fashi da cin zarafin jiki da kuma na baki. Rahoton kuma ya ce mayakan ƙungiyar 'yan tawayen Tigray ko kuma 'yan ta'adda na TPLF sun kwashe kayan jama'a tare da lalata cibiyoyin kiwon lafiya a garin. Wasu daga cikin waɗanda suka tsira da rayukansu da suka yi magana da ƙungiyar masu fafutakar kare haƙƙin bil'adama sun ba da bayanin yadda aka yi amfani da ɓatanci na ƙabilanci da kuma mummunan hare-hare. a wasu lokuta mata sun ce an ci zarafinsu kuma an yi musu fyaɗe a gaban 'ya'yansu. amnesty ta yi kira ga kwamandojin kungiyar ta tplf da su binciki laifukan da ake zargin su da kuma kawar da duk masu aikata laifin daga rundunar su Shaidun da muka ji daga bakin waɗanda suka tsira sun bayyana muna ayyukan da mayakan na TPLF ke yi wanda suka kai ga laifukan yaƙi da kuma yiwuwar cin zarafin bil'adama, in ji Agnet Kalmad. sakatare general na amnesty international sun saɓawa bil'adama da kuma ɗiyaucin ɗan adam sai dai kuma shugabannin ƙungiyar ta tplf sun yi watsi da rahoton mai magana da yawunta getchwar reda ya wallafa a shafin sa na twitter jiya talata kafin a fitar da rahoton yana mai cewa an yi shi ne da nufin nuna rashin son kai ta hanyar raba laifi tsakanin ɓangarorin biyu. Wani ɗan jaridar Amurka da yanzu haka yake tsare a ƙasar Myanmar bisa tuhume-tuhume daban-daban yanzu haka yana fuskantar wasu sabbin tuhume-tuhume guda biyu na ta'addanci da kuma na tada zaune tsaye a yau talata a wata kotun Yangan a cewar lauyansa. Danny Fenster babban editan mujallar labarai ta yanar gizo ta Frontier Myanmar yana tsare tun a ranar 24 ga watan Mayu lokacin da aka kama shi a filin jirgin sama na Yongan kafin ya hau jirgi zuwa kasar Amurka. Da farko an tuhume shi da tunzira jama'a bisa zargin yada labaran karya, ko kuma masu tada hankali. an tuhumi Fransta da laifin karya dokar kungiyar haram na zamanin mulkin mallaka saboda zargin tuntubar 'yan adawa da gwamnatin mulkin soji ke ganin ba su dace ba da kuma keta dokokin shige da fice. Ƙungiyoyin fafutuka sun ce an yi amfani da dokar ƙungiyoyi da ba bisa ka'ida ba wajen kame masu fafutukar siyasa ba bisa ka'ida ba a shekara ta 1990. kuma a halin yanzu gwamnatin mulkin soji ce ke aiwatar da ita. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Malala rais wadda ta lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel da 'yan Taliban na Pakistan suka harba saboda fafutukar neman ilimin 'ya'ya mata ta yi aure a jiya talata a wani ƙaramin biki da aka yi a birnin Birmingham na tsakiyar birnin Ingila kamar yadda ta sanar a shafinta na sada zumunta. Yau rana ce mafi mahimmanci a rayuwata, ni da Asir Malik mun ɗaura aure domin kasancewa abokan zama na tsawon rayuwa kamar yadda ta rubuta a shafinta na Twitter inda ta kuma sanya hotunan kanta da na sabon mijin nata. Mun yi takaitaccen bikin aure a gidanmu na Birmingham tare da iyalanmu. Muna neman addu'o'inku muna jin daɗin tafiya tare domin ƙalubale na gaba, in ji ta. Ɗaurin auren watan nika ne mataki na farko a auren musulunci lokacin da take shekaru goma sha biyar mayaka daga tahrikin Taliban Pakistan wani reshe na Taliban na Afghanistan sun harbi Malala a kai a cikin wani kwari na Swat yayin da take cikin motar makaranta a shekara ta 2012 ta warke bayan shafe tsawon watanni tana jinya a gida da waje kafin ta haɗa hannu a rubuta littafin tarihi da ya yi farin jini sosai mai take ni ne malala. Jami'an fadar White House suna ran gadin duniyar rajin samar da ci gaba kuma sun leƙa sassan duniya da dama don gano ayyuka kusan hamsin da suka mayar da hankali kan batutuwa kamar yanayi, kiwon lafiya, fasahar zamani da daidaiton jinsi. Dalifstein mataimaki mai baiwa shugaban kasar Amurka shawara harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa ya kammala rangadi a yammacin Afirka kwanan nan inda ya ziyarci Ghana da Senegal a wani bangare na shirin shugaban Amurka Joe Biden na Build Back Better World wanda aka fi sani da B3W. Biden ya kaddamar da shirin ne a lokacin taron G7 na watan Yuli da nufin samar da haɗin gwiwar samar da ababen more rayuwa masu inganci da gaskiya don taimakawa ayyukan samar da kuɗaɗe a ƙasashe masu tasowa. Wannan shine zaman sauraron B3W na farko a Afirka wanda ke bayyana ƙudurin shugaba Biden na ƙarfafa alaƙar mu a yankin da kuma takaita gibi da duniya ke fuskanta a fannin zahiri da fasahar zamani da kuma inganta kwazon al'umma wanda annobar covid-19 ta takaita a cewar mai magana da yawun kwamitin tsaro na kasar emily horn a cikin wata sanarwa a wannan makon shugaban faransa emmanuel macron na shirin karɓar bakoncin mataimakiyar shugaban amurka kamala harris domin tattaunawa a yau Laraba a fadar ta LC tare da zimmar tattauna wasu batutuwa da suka hada da sauyin yanayi, tattalin arziki, kiwon lafiyar duniya da kuma batun samar da kayayyaki. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaida wa manema labarai a jiya talata cewar taron na kasashe biyu na da mahimmanci domin alakar Amurka da Faransa ta shafi duniya baki ɗaya. Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Da yammacin jiya talata ne wasu 'yan bindiga suka kai farmaki a garin Batsare da ke jihar Katsina a arewacin Najeriya. Inda suka hallaka akalla mutane sha ɗaya tare da kona gidaje da ababen hawa. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'aibu Malamfashi ya tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina don jin ƙarin bayani. Ga abin da ya aiko mana. Su dai waɗannan 'yan bindiga sun shiga ƙauyen ne gab da sallar isha bayan sallar magariba inda suka kama harbe-harbe a cikin garin tare da kone-kone to amma don cin cikakken bayani a hukumance sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa don samun bayani to jiya da misalin karfe bakwai da minti sha biyar na dare dpo wanda yake kula da yankin batsari ya aiko mana da rahoton cewa 'yan ta'adda sama da su ɗari dauke da mugan bindigu suna ta harbe-harbe kuma sun afkawa wasu ƙauyuka guda biyu da katoge da wani unguwa tana nan ita ma a cikin batsari sun kai harin nan kuma sun karkashe mutane akalla ba a ƙasar ba an kashe mutum goma sha ɗaya kuma an raunata mutum goma sha uku a wannan hari da aka kai ko in ce unguwannin da aka kai wannan hari su ne da katoge da kuma unguwar turaku kuma wannan shine rahoton da muka samu kuma zancen da nake maka mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina da nan ya tashi mukaddashinsa wanda yake kula da harkar operations kuma an kinsa shi da jami'an mobile da motoci masu shirke aka kara da waɗanda suke akan waɗanda suke a wancan wuri domin su tafi tabbatar da cewa an samu tsaro da doka da oda ta dawo wannan wuri kuma an ba wa waɗannan al'ummomi kariya sannan waɗanda suka aikata wannan laifi a tabbatar da cewa ko suwaye an gano su kuma an kama su domin a gurfanar da su a gaban shari'a kamar yadda doka ta tanada. To batun kone-kone fa gidaje nawa akalla za a iya cewa an samu waɗanda aka kona da motoci da babura. a DPO ya faɗa mana cewa an kona mota kera golf guda uku sannan an kona babura na al'umma waɗanda ba zo su gani ba guda uku an kona shaguna a wanda ake sai da kayan masarufi kenan guda biyu shine rahoton da ya aiko mana ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina kenan sp gamba isa a halin da ake ciki dai yanzu kowa ka gani hankalin shi ba yana jikinsa ba ne kuma galibi kowa na zaman ɗarɗar babu wanda zai iya maka magana don gudun kada a gano shi da kuma abubuwan da ka biyo baya. Sanshab Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Madalla a gaida Sani Sha'aibu Malamfashi da wannan rahoton. Gamayyar kungiyoyin Arewa ta ba da kashedin ƙarshe game da hauhawar hare-haren 'yan bindiga da ta ce abin ya isa haka nan. Wannan na zuwa ne bayan sace ma'aikatan karamar hukumar Zaria su sha takwas da 'yan bindiga suka yi a yankin karamar hukumar Giwa da ke jihar Kaduna. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A yammacin litinin ne dai 'yan bindigan da ke yankin karamar hukumar giwon jihar Kaduna suka tare motar ma'aikatan karamar hukumar Zaria wanda suka kai ziyarar ta'aziyya inda suka sace mutane goma sha takwas nan take. ganin yadda sace-sacen mutanen ke sake sabon salo ne yasa gamayyar kungiyoyin arewa reshen ɗalibai ta ce tura fa ta kai bango saboda haka za ta ɗauki irin nata mataki in ji babban jami'in kungiyar na jiha kwamar jamilu musa abubuwan da yake faruwa game da kidnapping da ake kaga an yi a zaria an yi a katsina an yi a zamfara kaske abubuwan nan yawa to abin da yasa ga zama fito kenan tsoron mu nuna abubuwan da ake ba mu yadda da shi ko ba za mu lamunta ba amma malam jamilu waɗannan mutane goma sha takwas da aka ce wasu sun ce ma mutum goma sha uku ne ana maganar har yanzu ba a tabbatar ma da adadin su ba da tabbatar da ko a ina suke kamar kuma za a ce ko kun yi riga malam masallaci a'a mutum goma sha takwas ba ba mu riga malam masallaci bane saboda nayi magana da wani dalibi wanda maman shi na cikin wanda aka katifa da su tun goma sha takwas ne ba wai mun yi kintace bane abu ne haka yake amma yanzu akwai wani labari ya zuwa yanzu gaskiya babu wani labari saboda a jiya na yi da shi ce ba a yi waya ba to shi sa abin da ya tara mana hankali muka ce to gaskiya dole ne za mu yi enough is enough mai nazari kan al'amuran yau da kullun alhaji abubakar umar aliyu ya ce sace waɗannan ma'aikata dai ya nuna gwamnati ta gaza ne amma dai kuma ya ce ya kamata a gane game da wannan aiki na 'yan bindiga akwai mafita wannan abu ne wanda zai nuna gazawar gwamnati a fili karara domin inda ba don gazawar gwamnati ba ya kamata a ce daga lokacin da aka fara waɗannan abubuwa tun kafin abu ya girma ake maganin sa. yau idan da gwamnati za ta yi amfani da ƙungiyoyin su waɗannan fulani in allah ya so da za a iya samun nasara dalili ko shine babu yadda za a ce duk fulanin da suke ƙasar nan ba san wanda suke waɗannan ta'asa ba in ba su san wasu ba su sun san wasu ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki mataki muna da sojojin nan idan sun yi kaɗan ne akwai wanda suke zazzauna a ofis a rarrago su a kwaso nan a kwaso a nan a yi gamayyan jami'an sojoji a fuskanci wuri guda bugu da ƙari ya kamata mutanen gari su fito su tsare kawunan su domin idan kana tsoro kana shakka kana gudu to tun ana yi a waje za a shigo har cikin gida a kan mutane gaba ɗaya suna fitowa a yi fito na fito da su to jama'a za su samu sauki matsayin gwamnatin jihar kaduna game da 'yan bindiga dai sananne ne cewa babu sulhu sai dai gwamnan jihar kaduna malam nasiru amir fa'i ya sha nana ta cewa jami'an tsaro na kokari matuka game da wannan matsala baki daya sai ga mutane su fito suna zagi suna tsinuwa suna cewa ba a yin koyo wannan ba daidai ba ne. suna iyakan kokarin su a ci gaba da yi musu addu'a a ci gaba da ba su goyon baya domin su kara kokari in mutum yana kokari ka ce ma baya komi kana karya mishi kafa ne sai ga ba ma zai iya sa zuciyan shi aiki. so ni kiran da nake ma jihar Kaduna kenan mu kan a gwamnatin jihar Kaduna a madadin gwamnatin jihar Kaduna mun go gode musu kuma mun nuna kokarin da suke a ƙara kokari amma mun san suna kokarin yanzu haka dai yan uwa da abokan arzikin ma'aikatan da aka sace na ta faman zaman juyayi yayin da gwamnatin jihar kaduna ba ta ce uffan ba tukuna game da wannan batu isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton rahotonmu na musamman akan sana'ar mai. a halin yanzu dai sana'ar mai kamar fetur gas da kananzir sana'a ce da 'yan arewacin najeriya musamman matasa suka yi yawa a cikinta don dogaro da kai a kudu maso yammacin najeriya na ziyarci garin alaka oyo don tattaunawa da masu wannan sana'a ta mai sunana nura muhammad ina haraka sayar da fetur kananzir da gas yaya wannan sana'a ke tafiya a nan alaka oyo to alhamdulillahi muna kasuwanci da cikin kwanciyar hankali duk da wasu matsaloli waɗanda duk abin da gwamnati ba ta bukata dangane da wani kasuwanci babu ruwanmu da shi kuma muna tsayawa iya abin da ya cancanci mu da mu domin kariya da kuma karewar mutuncin kanmu da kuma kasuwanmu muna yi cikin kwanci hankali babu tashi hankali a nan garin oyo alaka kuma ba mu da matsala tsakanin mu tare da masu gari ma'ana yarba da muke tare da su muna ko zaune cikin kwanci hankali muna tare da su tare gaba ɗaya muke yi ma mun sun samu mun samu in sun mu ma sun samu haka mun ma mun samu babu matsala a cikin mu tare tsakanin mu da su me baka sha'awar shiga wannan sana'a ta mai gaskiya na fara wannan sana'a insha Allah tun son nake wannan sana'a kuma har zuwa yanzu insha Allah ita nake yi dalili na abin da yasa kuma shi tun ina da sauran kuruciya ta waɗanda muke tare da su manyan mu suna yi mu ma kawai sai muka shiga muna bin su yau da gobe yau da gobe mu ma Allah ya sa ƙarfin mu ya kawo kuma sana'a da ta shigara mu muka ci gaba da yanta tun a gida kafin ma mu zo nan tun arewacin Najeriya tun daga gida arewa cikin birnin Kebbi na fara har zuwa yanzu kuma ka taɓa koya ma wani wannan sana'a insha Allah kamar mutane na koya ma wannan sana'a ta mai gaskiya suna da yawa ni ba zan ma aika wasu ba yanzu ba mu kaɗan daga cikin su eh, to akwai kusan mutum uku yanzu da nake tare da su muke tare ko wanda ake kira awalu akwai wanda ake kira sani akwai mani akwai mani akwai alhaji ga sunan dai suna da yawa gaskiya lokaci dai akwai su ya daga cikin waɗanda nasu mu tare da su tun su ba su san sana'a ba kuma har suka sani kuma alhamdulillah kowa samu ci gaba wannan sana'a tana biya ma bukata insha Allah gurgudu muna yi muna samu kuma Allah na taimaka taimakawa kamar da mi ka taba yi a cikin wannan sana'a a dalilin wannan sana'a gurgudu na san na taimaka ma yan uwana da abokanai arziki sannan kuma da cikin ta yi aure wanda Allah ya kaddara na yanka rago insha Allah ma yaro goma kuma yanzu haka ina tare da iyali na kuma daga cikin su ba wanda bai makaranta me za ka ce a game da zarge-zargen da ake cewa kuna gurbata mai kuna hada wani da wani domin ya afki ko ya yawa eh, wannan magana ta hada wani mai da wani mai da ake zargi ko ake gani mu ba mu hada wani mai da wani mai domin ta dukkan kasuwanci dama ko aiki mutum yake yi ko kasuwa yake yi ta wannan fannin ne ai yake sa ran kyautatawa domin shiga aljanna ko kuma ya ja maka ne shiga wuta gas da ake hadawa da kalanzir ko kuma petir a hada shi da kalanzir yanzu gaba daya kalanzirin ya hi su farashi ya hi su kuɗi to idan ba mutum misali gila shi ya maka ne alkawari lallai sai ya kada ka ne wuta ba ai babu abin da zai sa mutum ya ce yanzu sai ya yi mis din mai sannan mu nan wurin mu gaskiya duk wani sana'a wacce ta samu irin na mai kawai na banza wofi muna da doka muna da ka'ida ba ma karɓar shi ba ma sayan shi wanda kuma mun haka mu akwai shari'a ta barin wuri sunana muhammad bello karai amma an fi sani na da babawo karai kai ne ciyaman din masu sai da mai a nan garin oyo alaka eh ni ne man masu sai da mai a nan oyo alaka ina kuke samun wannan mai da kuke sai da a nan garin oyo alaka to alhamdulillah yanda muke samun mai a nan oyo alaka kamar yanda ya gani motocin nan suna zuwa wani zai zo ya zo da yan matsalarsa ba shi shi da kuɗin da zai ci abinci ya ba yaransa ko kuma ya ɗan riƙe wanda zai shiga lagos zai tsaya jarka ɗaya jarka biyu zai sayan mana a haka muke samun wannan mai muke sana'a muke bukatun rayuwa na yau da kullum. to me za ka ce ma masu cewa kuna sayan mai na bayan gida. to alhamdulillah ka san a rayuwa duk harkar da kake dole ne ka samu mutane wasu da ka ba suna yi maka wani zargi to amma shi zargi ka san baya zama tabbas wannan abun zargi ne suke amma idan ka zo ka fuskanci me sana'a ta mu za ga wannan abubuwan da ake faɗi a bayan ba shi bane. kamar a yi ne kana sai da jarka nawa to alhamdulillah ka san kasuwa ta Allah ce a yini a takaice in Allah ya kawo kasuwa za ka iya sai da duro biyu duro uku wani zo ma ha hudu ya danganta dai da yanayin budin da Allah ya ma a wannan rana kamar nawa kuke sayan jarka kuma nawa kuke sayar da jarka to alhamdulillah a yanzu kamar wannan 30 lita muna sayan ta naira dubu takwas saboda abin ya riga ya hu mu kuma mun ta saiwa muna sai da naira dubu tara bashi kuke saidawa ko kuɗi hannu ka san harkar rayuwa yanzu dai kana kasuwanci irin wannan to dole fa sai da bashi amma mu siye kuɗi hannu muke siye amma gaskiya saboda yanayin mu'amala mutanen mu ne na arewa da suke zuwa muke mu'amala da su wani zai zo man da zai kai shi Legas ba shi da shi to amma in yazo tunda kuna yau da kullun da shi in ka san mutum mai amana ne ya koka ma ga matsalar da take tare da shi to za ka taimaka mai ka bayi ya shiga Legas ya yi lodi idan ya yi lodi aka ba shi kuɗin mai sai ya zo ya kira ka a waya ka ajiye mai mai idan ya zo ka zuba mai ya biya ka bashin ka sannan ya wuce. Chairman menene matsalolin wannan sana'a ta mai? Alhamdulillah ka san duk abin da aka ce yau kana kana raye to ba ka rasa matsaloli ba kuma ka rasa alherin abu amma a da mun fi samun matsaloli tsakanin mu da ma'aikata amma yanzu alhamdulillah gaskiya ba mu da wani matsaloli akan wannan harka komai na tafiya daidai alhamdulillah yanzu komai yana tafiya daidai sai dai yanayi na rayuwa da ake ciki sunana ayuba salisu lawan karaye shin wannan kasuwa ta ku wasu ce cuwa-cuwa wasu ce black market wasu ce kaza-kaza dai shin menene ta kama mai sunan wannan kasuwa ta ku ta mai to wannan kasuwa ta mu mu a yadda muka fi kiranta muna magana masu harkar mai saboda magana cuwa-cuwa ko black market wani abu ne wanda ake ganin shi kamar ba na gaskiya ba mu kuma alhamdulillahi kasuwanmu mun kifi akan gaskiya muke aikatawa kuma muna da gaskiya da rikon amana gwargwado abin da za mu iya wannan kasuwa taku idan har allah ya sa kila kuka sami mutum ya yi abin da ba daidai ba ko ya saba ma ka'ida na sai da mai me za ku mishi wannan hukunce-hukunce ne waɗanda yake shugabanninmu suna da su daban-daban wanda yake yanayin laifin mutum yanayin hukuncin da za a yi mai a kai kuma ba ma tare da marasa gaskiya muna zaune da 'ya'yan kungiya lafiya da membobi da shugabanninmu duk muna zaune lafiya idan muka samu gurɓatacce a ciki ana ƙoƙarin a zare shi yanzu kamar shekara nawa kai kana wannan sana'a <laughs> gaskiya ne akalla ba a kasar ba na shekara ta kai goma sha biyar ko sha shida ina wannan sana'ar a cikin shekarun da ka yi kun taba kama mara gaskiya a cikin wannan sana'a wannan gaskiya ne an taba to amma mara gaskiyan ban san wanne iri kake ne wanda ya sai man sata ko ya ɗauki man sata ko ya sai da man sata an kama su da yawa ba su da adadi an kama da yawa ba adadi kuma duk wanda aka kama ana yin kokarin a yi mai hukunci daidai da abin da ya aikata wasu an taba yi musu bulala wasu kuma an samu abin da suka ɗauka an karɓa. an kore su a gari domin ba ma tare da irin wa'annan. Adamu Karaye mazauni Oye Alaka. Bayan nan garin Oye Alaka da wani gari da wani gari ka fara wannan sana'a ta mai. Na fara daga ogere. daga Ogere kuma sai Oye Alaka. Baka taba yin wannan sana'a ta mai a arewacin Najeriya ba? Gaskiya ban taba yi ba. To me yasa? To ka san harkokin arewa gaskiya muna da karancin abubuwan yi. Shi yasa ni ma na gade gwara in fito nan kudanci da in samu abin yi. To garin lalaba lalaba in faɗi nan tashi nan kuma sai Allah ya jefo ni wannan sana'a to wannan sana'a ta yi ma daidai a sana'a ni ta yi min komai gaskiya na samu rufin asiri abinda ban da shi yanzu Allah ya sa na mallake shi kamar a ce ka faɗi abubuwan da ka yi cikin wannan sana'a da ba za ka iya mantawa ba me za ka ce na yi karatu na yi gida na yi aure na samu dai rufin asiri a cikin ta alhamdulillah sunan na baban gidan lumo ni ne sakataren kungiyar cewa cewa ta sai da mai oyo alaka kamar mambobi nawa gare ku a cikin wannan kungiya muna da mambobi kamar ɗari biyu biyar. wace hanya kuke bi ku ɗauki mutum cikin wannan kungiya ta sai da mai eh to in mutum ya zo ba mu san shi ba ko kuma ba wani wanda ya san shi gaskiya ba za mu ɗauke shi ba amma in akwai wani wanda ya tsaya mai to za mu ɗauke shi mu sa sunan shi ko da wani abu ya faru ya yi wata ɓanna ya gudu to mun san inda za mu neme shi hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice blackstars ghana milavan rajabati zai ambata sunayen 'yan sa a karawar neman samun gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da za su yi da kasar habasha wato ethiopia da afirka ta kudu a ranar alhamis mai koyarwan dan kasar sabiya a ranar talata ne aka zaci zai ambata sunayen amma sai aka tura lokacin zuwa ranar alhamis inda aka gayyaci 'yan jarida su zo su samu tsarrabar aikinsu a ranar 11 da 14 ga watan nawamba shekara ta 2021 sa ran Milivan zai kira kammalallin 'yan wasan nasa ko dai na Black Stars. Tsohon mai koyar da Black Stars wasa Sike Akuno ya kai karan hukumar kwallon kafar kasar Ghana ga kotun hukunta ba daidai ba a fagen wasanni cewar an yi masa ba daidai ba da aka kawo ƙarshen kwandilansa kana kuma ga kin biyansa albashinsa. An dakatar da tsohon kaftin din na Black Stars tare da mataimakinsa biyu David Dunk Duncan da Patrick Graveras daga aikin nasu ne bayan shan kashi da Ghana ta yi a hannun Afirka ta kudu a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Tsohon kocin Asan Tikotoko ya yi rikodon nasarori hudu a cikin wasanni goma wa Black Stars. An dai yi waje da shi ne dangane da mugunyar rawar da ya taka a wasannin na fidda gwani inda ya yi nasara ɗayan rakkin da shan kashi a hannun Ethiopia da Afirka ta kudu. everton da ke taka leda a premier league din kasar ingila ta nuna sha'awar ta ga dan wasan tsakiya na ghana idris baba da jimawa dan wasan na tsakiya ya kasance wadda ke a idon manajan everton rafael benitez kuma a saura kirsi ne da ya yi rajistansa lokacin da yake wasa a real madrid sai dai ba a samu daidaito ba a tsakanin los blancos da wakilansa daga bisani ne ya maye gurbin thomas party atletico madrid to amma sai real madrid amurka sun ka shigar da wani sabon ka'ida cikin kwandilan nasa abin da sa ya yi wa raji blanco su tsada baba ya kulla sabon yarjejeniya da sauƙaƙƙen ka'ida a euro miliyan 45 yanzu everton ta shirya ta biya wannan kuɗi don ta samu ɗan wasan na ghana a merseyside kaka mai zuwa mai koyar da hazakas ladies wasa ko yusuf basigi ya ba da tabbaci ga magoya bayan kilabin cewar za su bar ghana ta yi fariya lokacin da suke shiga gasar legan zakaru mata na caf hazakas ladies za su shiga gasar a matsayin zakaru waɗanda sun kalashi gasar wafu zombi zakaran legin din ma matan ghana sun soma nasu kamfen ne akan malabokin fc na equatorial guinea game da abin da basige ya ce ne kalaban ya shirya sosai wa gasan kuma za ta bari ghana ta yi fariya da wannan muka iso karshen labarin wasannin na yau Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Wasu mata daga wani gari a yankin Amhara na kasar Habasha sun zargi mayakan Tigray da yi musu fyaɗe da karfin bindiga da kuma ƙwace dukiyoyinsu. Wani ɗan jarida Amurka yanzu haka da yake tsare a ƙasar Myanmar bisa tuhume-tuhume daban-daban yanzu haka yana fuskantar wasu sabbin tuhume-tuhume guda biyu na ta'addanci da kuma ta da zaune tsaye a yau talata a cewar alkalinsa a wata babbar kotu da ke yon kana an ji cewar malala yusufres wadda ta lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel da 'yan taliban na pakistan suka harba saboda fafutukar neman ilimin 'ya'ya mata ta yi aure a jiya talata a wani ƙaramin biki da aka yi a birnin Birmingham na tsakiyar birnin Ingila kamar yadda ta sanar a shafinta na zumunta. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya